is the money for the agenda. Yeah. 1.5. Where is the account department? Yes. Can we pay now? Now we have to pay cash. Mm-hmm. And then the medical director should tell us when yes. they're supposed to do this. the operation. Yeah, operation. Please, sir, please. Do it as soon as possible. Let's try our best to save her life. Please, sir, please.

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك الله يكشفك فدك ubangiji Allah ya sa ya aikin nan cikin nasara Allah ya faranta muku da da iyaye Allah kuma shi mai girma gwamna abin da ya Allah ya saka masa ana tawassuli da wannan aikin duk bukatun Allah ubangiji ya biya da albarkan Allah sallallahu alaihi wasallam

الله يتمهد اصلا وما دام ان شاء الله يمكن ألا يدع ألا يدع ألا تدع هذه أمور المسافة على هاي Thank you. Allah ya sanar Allah ya sanar Allah ya